أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بيعة وكل بيعة ضلالة والضلالة في النار فعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد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 barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da goma sha takwas ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan bakwai miladiya 2025 Allah madaukakin sarki ya kaddara sake saduwar mu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna na fadilatu Sheikh al sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi a zaman mu ta ƙarshe, mun tsaya a ƙarshen babi da malai magana akan azkarul azan zikirori da ake yi tare da kiran sallah ko bayan kiran sallah mun karanta wannan fasali zuwa ƙarshe wadda zaman da ya biyo bayan shi muka yi bagana akan auqatul ijaba lokutan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwaɗaitar da mu da cewa mu yawaita addu'o'i a waɗannan lokuta saboda suna daga cikin lokuta waɗanda Allah madaukakin sarki yake saurin ƙarfan ijaba yake saurin saukar da ijaba na addu'a a yau za mu tashi a fasali na sha shida a cikin littafin kuma shi ne shine mu na sha hudu ɓalace du'a ulistifta addu'a na al-istifta addu'a da ake yi na buɗe sallah wadda shi yake zama kamar mabuɗi na sallah bayan mutum ya yi takbiratul ishram bayan mutum ya yi kabbaran harama abinda ake so ya fara shine du'a al-istiftah addu'ar bude sallah waɗannan addu'o'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kala ɗaya yake yi ba yana yin kala nau'i daban-daban wanda za mu ji wasu daga cikinsu wasu mun karanta su wasu kuma za mu ji in Allah ma tsorai mun zo karanta alwabil sayyid min alkalim tayyib za mu sake jin wasu daga cikin su Allah ya datar da mu na farko da malam ya kawo wadda kuma shine addu'a na 27 a littafin baki da shine fadin Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وانا الدعاء da يكاو الدعاء شيء addu'a ce ta ta hanyar sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi imam bukhari ya rawaito shi hadisi na 744 imam muslim shi ma ya rawaito shi hadisi na 598 riwayar imam bukhari abu hurairah ke cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa ya yasqutu baina takbiri wa baina al-qira'ati iskatatan abu hurairah ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana dan yin shiru tsakanin kabbaran harama da fara karatu sai ya shiru iskatatan na dan wani lokaci haka kaɗan. in yi kabbaran harma sai a ji shi shuru kola ya ce faƙuntu abu sai ce sai na tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce bi abi an tawa kummi ya rasulallah ya ma'aikin Allah na baka fansar mahaifina da mahaifiyata iskatuka baina takbiri wal qira'a ma taqulu shiru da mu muke jin kayi ba ma jin magananka tsakanin kabbaran harama da fara karatu din nan me kake cewa ya rasulullah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqulu abinda nake cewa shine Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وانا هكا امام البخاري يرويته اتكين صحيح لتابنسا هكا ما امام مسلم بن الحجاج الله مدوكاكين سركي ya kara ya ji kansu ya gafarta musu ya rawaito hadisin addu'ar ma'anar addu'an ita ce اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم يا الله باعد بيني كنيسا تاتكانينا وبين خطاياي da kurakurena da zunubaina ka sa nisa tsakaninmu da su ka sa ni in yi can su suyi can kama bainal mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma zunubaina da kurakuraina su yi hannu riga da ni su rabu da ni kamar yadda gabas da yamma suka yi hannu riga da juna ga nisan da ke tsakaninsu kuma har abada ba za su haɗu hmm? ko za su haɗu shiga gabas ya dawo ya haɗu da da yamma sun haɗe guri ɗan yadda suka yi nisa ko ba za su ƙara haɗuwa ba ya Allah haka nake so da ni da zunubaina da kurakuraina mu yi nisa da juna yadda ba za mu ƙara haɗuwa ba Allahumma naqini min khataayaya ya Allah ka tsaftace ni daga zunubaina ka yi mun tas ka wanke ni daga zunubaina kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga duk wani nau'i na datti yadda za a tsaftace farin tufafi yayi tas yayi fari ya zama yana daukan ido ya Allah madaukakin sarki nima haka nake roƙonka na ka tsaftace ni daga dukkan laifuffuka na da zunubaina ce Allahumma maksilni min kafa ya Allah ka wanke ni daga zunubaina bil ma'i da ruwa wasalj da raba wal da kankara ya Allah ka wanke ni daga zunubaina maluma suke cewa faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Allah maɗaukakin sarki ya wanke daga zunubai da ruwa da raba da kuma ƙanƙara. suka ce saboda zunubi Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta su da cewa abu ne mai zafi abu ne wanda yake da zafi in ka kanta aljawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa ash-shafi wanda ka sai da adda'u wad-dawa na ibn qayyim al-jawziyya ba ga wannan sai ki roƙon Allah madaukakin sarki to ya hada wannan abu mai zafin da kankara da kuma raba duk zafin abu aka hada shi da kankara zai sanyi ko to Allah ya kaman yana roƙon Allah ne ya sa zunuban nasan su yi rauni sannan Allah madaukakin sarki ya wanke shi daga gare su wannan shi ne a takaice ma'anar wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake bayan yayi takbiratul ihram kafin ya fara karatu an gane ku yasa malam sa'id a cikin ittihaful muslim bi sharh muslim yake cewa a cikin wannan addu'a za mu ga mashru'iyatu wannan hadisi yana na mashru'iyyatu qawli hadha ad-du'a wa ghayruhu min ad'iyati al-istiftah ath-thabita 'an an sallallahu alayhi wa sallama fi salati al-fariidati wan-nafilati 'ala haddi sawa ce wannan hadisin da sauran hadisai za mu karanta yana nuna mana shar'antuwan karanta wannan addu'an da sauran addu'o'i da suka zo tsakanin kabbaran harma da fara karatu da Sal sallan farilla da kuma sallan nafila duka ana karantawa annabi sallallahu alaihi yana karantawa duka wanda za mu zo mu karanta hadisan shi sa ne yana nuna mana hirsu sahabati ala tatabbu' ahwalin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa nashriha li yuhaqqiqu bidhalika husn al-iqtida bihi fi kulli al-umur sannan yana nuna mana kwadayin da sahabbai suke da shi wajen bibiyar ayyukan annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma yaɗa shi zuwa ga waɗanda ba su shaida ba kamar yadda annai sallasan ya umarce su ce liyuballighu shahid minkum al-ghaib ce wanda ke halarce ya isar da saƙon zuwa ga wanda baya nan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ballighu anni walau aya ku isar da sako daga gare ni ko da aya ɗaya ce ko da aya ɗaya ce kuka ji daga guri na to ku isar to sahabai sun yi tsayuwa tsayuwar daka wajen su ga sun isar da sakon annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane sai dai mu sani cewa la yustaftahu bi ayyi nau'in min al-istitahati fi salati al-janaiz لأنها مبنية على التخفيف فلا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد yace amma mu sani cewa dukkan nau'ukan addu'o'i na buɗe sallah babu ko ɗaya da ake a sallar janaza ita sallar janaza ba a mata du'awul istiftah daga yin kabbara kawai karanta abun da aka ce a karanta na na addu'o'i da karatu na sallan janaza ake shi sallan janaza ba a yi masa du'a'u al-istiftah to wannan ita ce shi ne nau'i na farko daga cikin nau'uka na du'a'u al-istiftah da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد الله مدوكاكين سركي يسامو داشي الدعاء نبي da malam ya kawo shine malam yake fadin subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa jadduka wa ilaha سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تنياتا يا زي صلى ياي تكبيرة الإحرام كافين يفار كراتو في كرنتا ونن الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك wala ilaha ghayruk wannan hadisi wannan addu'a ah, ya zo a cikin sunan da imam abu dawud rahimahullahu ta'ala hadithi na 775 ya zo a cikin sunan na imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala hadithi na 149 daga sahabi abu sa'id al-khudri da umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhuma da nana aisha radiyallahu ta'ala anha duka sun rawaito wannan hadisi daga gare su umar bin khattab yake cewa an rawaito daga umar bin khattab mawquf ake cewa kana yajharu bi ha'ula'i kalimat shi sai na umar radiyallahu ta'ala anhu arzahu in zai wannan addu'ar ce a buɗe sallansa to yana yi ne a bayyane yana jiyar da mamunsa da suke bin sallah in yi tasbiratul ihram sai a ji shi mamu suna jin shi yana faɗin subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk an gane ku sai na umar radiyallahu ta'ala anhu ardahu in zai yana bayyanawa yana bayyanawa ma musu ji ah, ruwayan abu sa'id al-khudri shi ma ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama min al-layl yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya tashi cikin dare a kabbara sai takbiratul ihram thumma yaqulu sai ce سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan in ya tashi zai salla musamman cikin dare in ya kabbaran harama sai biyo bayan shi da wannan addu'a da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tat idza staftaha as-salata ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance idan ya buɗe sallah kawala sai ce subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk ta haka manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa idan ya buɗe sallah haka duk waɗannan sahabbai sun rawaito mana daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na umar radiyallahu ta'ala anhu wa adahu shi kuma ga yadda yake yi yana kokarin yayi koyi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine shi yana yi ne a bayyane ya ji yadda mamu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma in zai wannan addu'an a bayyane yake yake ji yadda mamun an gane ku yau mecece ma'anar addu'an a takeice mutum yake subhanaka allahumma ai unazzihuka ya Allah عن الند والشبيه والنظير فأنت منزه عن كل عيب سالم عن كل نقص شيوعك سبحانك يا الله إنا تركك سوننك إنا برنت سوننك دا سفوفنك daga dukkan wani abokin tarayya da wani ya sa maka daga dukkan wani abu na aibi da dukkan wani abu na naƙasu shine ma'anar tasbih subhanaka allahumma tsarki ya tabbata zuwa gare ka ya Allah wa bihamdika kuma ina gode maka da ka datar da ni zuwa ga in muka tasbihin in tsarkake ka kana nuna kana i'tirafi kana tabbatar da cewa yanzu daman da ka samu na ka tsaya har ka dinga yi ma Allah maɗaukakin sarki tasbihi to dace ne daga Allah ba wayanka bane shi yasa kake gode ma Allah da ya ta daidatar da kai zuwa ga haka an fahimta ku rai subhanaka allahumma sai kuma kace wa bihamdik sanan da godiya zuwa ga kai Allah da ka datar da ni yanzu har na tsaya zan bauta maka kuma ka bani daman in tsarkake sunanka ya Allah ina gode maka subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuk ya Allah albarkan sunanka ya yawaita sunanka albarkan da ke tattare da sunayenka sun yawaita Allah madaukakin sarki yana da sunaye kyawawa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ce lallai Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da waɗannan sunan kaga albarkan sunan ta sa aka ce kai kai tawassuli da sunan lokacin da zaka yi addu'a walidu Allah a ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna Allah ce in za ku yi addu'a ku ce ya Allah ko ku ce ya Rahman Allah ce duk wanda kuka kira shi Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye kyawawa kaga duk wanda yake nuna albarkan sunan ta sa har in za ka yi addu'a ma ake so ka yi tawassuli ka kama ƙafa da sunayen yau ka ƙara tabbatar ma Allah wa tabaraka sunanka albarkan sunanka ya yawaita wa ta'ala jadduk sa'annan matsayinka da girmanka ya ya ɗaukaka matsayinka da girmanka ya Allah ya ɗaukaka wala ilaha ghairuka kuma lallai babu abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah ruwa wanda wannan addu'a ya kunsa ruwa a faɗin shi babu yawa amma abun da ya kunsa da yawa subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa ilaha ghairuka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ha godiya ya tabbata gare ka ya Allah girmanka da matsayinka ya girmama ya tambama ya Allah sannan babu abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah kuke faɗi wannan addu'a bayan yayi takbiratul ihram yayi kabbaran harama kafin kafin ya fara fatiha haga muka kalli wannan addu'a zamu ga addu'an ya ƙunshi dukkan nau'ukan tauhidi guda uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat duka ya kunsa ka tsarkake suran Allah madaukakin sarki ka kamba ma shi ka yabe shi kuma ka kara tabbatar da tauhidi cewa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki a Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan yana daga cin addu'a da ake yi bayan mutum ya yi kabbaran harama kafin ya fara karatun fatiha zai wannan addu'a subhanaka Allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jattuk wa la ilaha ghayruk kuma kamar da muka yi magana sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yanayi a bayyane jiyar da mamunsa malam ibn qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad yace haka sai na umar yaga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake shi yasa shi ma yake yin haka an gane ku Allah ya sa mu gane addu'a na uku da malam ya kawo a jerin waɗannan addu'o'i shine faɗin wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa ma ana minal mushrikin. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك wannan yana daga cikin addu'o'i da suka tabbata daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake a matsayin addu'a na buɗe sallah wannan addu'a imam muslim ya rawaito shi daga sai na ali radiyallahu ta'ala anhu wa arba sai na ali allah maɗaukakin sarki ya ƙare da a gare shi ma muslim ya rawaito hadisi na 201 a cikin sahih muslim sai na ali Allah madaukakin sarki ya ƙara da a gare shi yake cewa ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salat sai na ali ya ce lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan ya tsaya zai yi sallah qala sai ce sai karanta wannan addu'a وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين حرزوا كرشن كرشن الدعاء نوع مسلم بابولي دي رويتو وانا حديثي با يا رويتو حديثي نتالي يورا دا يا رويتو حديثي نتالي بقوي دا سبعين دا دا دوكا اتكين صحيح مسلم مجيتي معنر الدعاء جيتي وجهت وجهي na miƙa wuya na tsarkake a duk abin da zan yi na addini na ce wajahatu ai akhlastu na tsarkake addini na abin da zan yi ibada gabaɗe na tsarkake shi zuwa ga Allah Allah nan alladhi faqara as-samawati wal ard wanda shine ya kagi halittan sammai da ƙasa fatara shine kagan abu ba tare da an ga sampul ba shi ya nufi da fatara to shi Allah madaukakin sarki fatiru ne ba khaliqu kadai ba ba halitta kaɗai ba halittan Allah madaukakin sarki babu wani sampul da Allah maɗaukakin sarki ya gani sai halitta irin wannan sampul. din a shi shi ya kage halittan kayan shi sai ce na tsarkake addini na zuwa ga shi Allah nan wanda shi ya kage halittar sammai da ƙasa hanifan ina mai karkata daga dukkan nau'in shirka daga dukkan nau'in bid'a ina mai miƙe addini na zuwa ga Allah so da asalin kalmar hanif shine shine shine abin nan ma'il ce zama ya karkata ga dukkan wani abu wanda zai haraba shi da Allah madaukakin sarki to ka tsaya za ka yi sallah kana tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki na tsarkake addina zuwa gare ka ya Allah kuma na tsarkaka na kukuta na kauce ma dukkan wani nau'i na shirka wa ma ana minal mushriki ya Allah kai shaida cewa ni bani daga cikin mushrikai Ba na shirka bai da tsayo bai da boka ba bai da tsubbu ba bai da canfi ba ya Allah ni naka ne inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahyaya da rayuwata gabaɗa wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duka na miƙa shi zuwa ga Allah ne ubangijin talibai ba zai yi sallah ba sai da Allah maɗaukakin sarki ya in yi sallah ba zai yi yanka ba sai abinda Allah maɗaukakin sarki ya da'a yanka a lokacin da Allah ya da'a yanka kuma irin yadda Allah ya ce a yanka irin zan yi a sun ga sallah ma akwai sallan bokaye akwai yanka na bokaye ko za ka tashi ce ka yi wani sallah ka daga kafa ɗaya sama kafa ɗaya ƙasa in kai sujada kafan ka ɗaya na sama hannun ka ɗaya na sama ka karanta kaza duka bokaye suna sa a yi wannan abu wace za ka yi sallan ka tabbata ba wanda ya ganka kuma sai ka fito tsakar gida ka fito tsakan gida karfe kaza na dare duka irin wannan da bokaye suke sa a yi ko yanka na bokaye ce ka yanka abu dabba kala kaza iri kaza a lokaci kaza kuma ka tabbatar da wane da wane da wane su suka ci naman da duka da irin waɗannan abubuwan wannan za a ce ka yanka ma a ce karfe kalli gabas ko ka yanka a tsaye ko kafin ya gama shure-shure a binne in ka yanka ko kuma a ce kana yanka ka bar shi a gurin ka tafi ba ruwanka da waje zai dauki nama duka ana yi to kai kana tsarkakewa ka tabbatar ma Allah madaukakin sarki ba ruwanka da irin waɗannan shirka tun duka shirka ne da ke fitar da mutum a musulunci ya sa mutum ya zama arni original an gane ku wa mahyaya ta da cewa rayuwanka gaba daya zaka yi ne yadda Allah madaukakin sarki ya tsara maka so da kai bawon Allah wa mamati ka yadda cewa mutuwanka yana hannun Allah ne babu wanda isa ya sa ka bar duniya sai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara za ka bar duniya ko babu wanda isa ya ƙara maka ɗin lokacin da Allah ya sa ya yi ba wanda isa ka miƙa dukka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki la sharika la ce ma Allah babu abokin tarayya gare ka ya Allah kai kadai duka na miƙa maka wannan sannan ka tabbatar wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin dama da wannan aka umurce ni umarnin da Allah ya mun kenan kuma Allah ina daga cikin masu miƙa wuya zuwa gare ka Allahumma antal malik ce ya Allah kai ne mai mulki kai ne mai mulki kai ne mai iko la ilaha illa anta babu wani abokin tarayya tare da kai ya Allah babu wani wanda yake da mulki sai Allah madaukakin sarki duk wanda ka ganshi da mulki Allah ya bashi aro ne qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki ce shi Allah shine malikal mulk shine mamallakin dukkan wani mulki yana bada mulki ne ga wanda ya ga dama wanda ya so ya kwace daga wanda ya ga dama ya ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama dukkan alkhairi a hannun Allah su ta ƙara tabbatar Allahumma antal malik la ilaha illa anta to kan kana neman mulkin ka nima a wajen Allah in kana ci wanda Allah ya tsara za su zai Allah madaukakin sarki zai baka ce anta rabbi wa ana abduk Allah kai ubangiji na ne ni bawan kai zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina ni mai zunubi ne masu yawa wa ataraftu bi ya Allah nayi confession na yadda cewa ni mai laifi ne faghfirli ya Allah ka gafarta min zunubi jami'an dukkan zunubai na Allah ka yafe mun ya Allah kai mai iyawa ne ya Allah kai alƙawari ma ai qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a haka Allah ya faɗa ke ya ku bayina waɗanda suka yi nan su ɓarna. Allah ce kar ku fidda tsammani daga rahaman Allah Allah mai yafin zurmai ne gaba ɗaya haka Allah ya faɗa kar ka taɓa cire tsammani ka ce abin da na yi nan Allah ba zai yafe ba a'a shaidan ne ke so ya cutar da kai babu wani laifin da an ka tuba Allah ba zai yafe maka ba babu ya ka tuba Allah zai yafe maka duk girman duk inda kake ganin ya kai girma ka tuba kawai ka koma zuwa ga Allah Allah zai yafe maka duka duka Allah ce lau balaga ka ananar sama ko thumma astaghfarta li ghafartu laka wala ubali Allah ce inda zunubanka zai cika tun daga ƙasa har sama abinda washe ke cewa fan taba sama Allah ce sai kuma ka nemi gafara ta Allah ce zan yafi maka gabaɗa kuma bai da ni ba tunanin kana fafili zunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta so da lallai babu wani mai gafarta zunubai sai kai ya Allah madaukakin sarki wahdini li al akhlaq ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun mu'amala in zo mai ɗabi'a mai kyau in yi mu'amala da mutane mu'amala mai kyau la yahdi li ahsaniha illa anta babu wanda yake shiryarwa zuwa ga ɗabi'u masu kyau ya Allah sai kai wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka nisanta ni daga munanan ɗabi'u la yasrif sayi a illa anta babu wanda zai kore min munanan ɗabi'u ya Allah sai kai kaga ka roki Allah tsakaninka da shi ka roƙi Allah zunubanka ya yafe maka ya ko ka so Allah ya baka daman iya mu'amala da bayan Allah mu'amala mai kyau ha kana roƙon Allah ya baka daman ka yi mu'amala da bayinsa mu'amala da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yace dama ni an aiko ne ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in cika dabi'u na karamci masu kyau. shi sa Allah madaukakin sarki siffanta shi ce wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan dabi'u masu girma masu kyau to kai kana roƙon Allah ya shiri da kai zuwa ga dabi'u masu kyau da iya mu'amala da mutane mu'amala mai kyau shi so da babu wanda zai shiyar da ni zuwa gare shi sai Allah sai kai ya Allah labbaika wa sa'adaik ya Allah na amsa kiranka wa sa'adaik ya Allah ni naka ne wal khairu kulluhu bi yadayk dukkan alkhairi yana hannunka ya Allah wa sharru laysa ilayk sharri ba a ranganta zuwa gare ka ya Allah duk abin da Allah madaukakin sarki ya alkhairi ko da kai kana kallon shi a gurinka sharri ne amma Allah maɗaukakin sarki ya san alkhairi ne a gare ka Shesa ya maka wal khairu kulluhu bi yadayk wash sharru laisa ilayk ana bika wa ya Allah ni naka ne kuma zuwa gare ka zan koma tabarakta wa ta'alayta albarkanka ya yawaita girmanka ya girmama tafiruka wa tubu ilayk ina neman gafaranka kuma ina tuba zuwa gare ka ya Allah ka kai buɗe sallanka da wannan addu'a to ka rasa me addu'an bai kusa ba ha wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana min al-muslimin allahumma anta al-malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana 'abduka ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك Allah madaukakin sarki ya samu gani kaga dukkan wani nau'i na alkhairi na duniya da lahira addu'an gaba ɗaya ya kunsa an fahimta ku shi yasa maluma suke fada fada cewa in dai har kana neman addu'a ne da zaka rinka yi karo roki Allah da shi to ka rinka bibiyan addu'o'in da suka fito daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka huta duk abin da kake bukata zaka same su cikin addu'a har abin da baka yi tsammanin ma za a roka ba za ka ga cikin addu'a kuma da kalmomi da ya fito daga bakin annabta ai sun fi matsayi ai Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala wannan addu'ar da shi zamu dasa aya anan sai Allah madaukakin sarki ya ba mu ararai zuwa zama ta gaba sai mu ci gaba da zuwa na hudu da malam ya kawo a cikin wannan babi abin da muka faɗa daidai dace ne daga Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai kuskure da muka yi wannan daga gare mu ne daga shedan da karancin ilimi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya shafe shakwalan mai ya hana mu aiki da abin da yake kuskure Allah madaukakin sarki muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله